Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana kuka lalubo kan mita 49 da mita 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu ta intanet a "GTA" gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum. Tare da Sauda Kabir sahabu Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki ke muku marhabin lale daga nan birnin Washington DC a wannan safiya ta Asabar bakwai ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Lakanun labarai. Ana ci gaba da gwabza fada tsakanin rundunar sojan Congo da kungiyar 'yan tawaye. fadar white house ta wallafa hoton bidiyon tsohon shugaban amurka obama da matarsa a matsayin birrai ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe gwamman 'yan shi'a a Pakistan. Bayan labaran duniya za mu kawo muku hira da ne da Farfesa Yusuf Abdullahi a Afirka ta Kudu game da shari'ar wani ɗan hamayyar ƙasar Julius Malema. Game da shi wannan shari'a na Malema, ji ba mu dai san dalilin da yasa aka jinkirta yanke hukunci ba. Ibrahim Alfahamed yana tafi da shirin a bari ya huce. Za mu kawo muku labaran wasanni. Amma da farko sai ku gyara zama ga cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum. Fada na ci gaba da rincaɓewa tsakanin sojojin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da dakarun 'yan tawaye na M23 a can ƙwaryar gabashin ƙasar. Wannan na kawo ƙalubale ga ƙoƙarin da Amurka ke yi na sasantawa tsakanin ɓangarorin biyu da kuma samun masu sa hannun jari a kasuwancin ma'adanai na ƙasar daga ƙasashen yamma. Yawancin faɗa na yanzu ana fafata shi ne a yankunan karkara inda ƙasashen waje masu neman sulhu ba su fiye waiwaye ba. A farkon makon nan ne dakarun 'yan tawayen M23 suka sake tono faɗan inda suka kai hari da jirgi mara matuƙi na drone kan filin jirgin sama na kisan Kisangani inda suka ce suna mai da martani ne kan harin da rundunar sojan Congo ta kai ƙauyukan kudancin Kivu. An cire wani hoton bidiyo da aka wallafa a shafin sada zumunta na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ya nuna tsohon shugaban ƙasa Barack Obama 'yan jam'iyyar Democrat tare da mai ɗakin sa a matsayin birrai bayan da abin ya jawo kakkausar suka daga mutane ciki har da 'yan jam'iyyar Trump na Republican. Irin wannan abu cin fuska ne ga mutane 'yan asalin Afirka da fadar white house ta nemi ta kare wallafar amma daga baya ta cire shi sa'o'i goma sha biyu bayan sawa a cewarsu wani ma'aikacin white house ne ya saka bidiyon bisa kuskure wani mai bawa trump shawara ya ce shugaban kasar bai ga bidiyon ba kafin a wallafa shi a daren ranar alhamis kuma yana gani ya ce a cire shi daga bisani kuma shugaba trump ya yi allah wadai da wannan bidiyo da aka wallafa Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya yi sanadiyar rayukan mutane aƙalla 31 a wani masallacin 'yan shi'a da ke Islamabad babban birnin Pakistan. Ɗan ta'addan ya fara da buɗe wuta ne a ƙofar shiga masallacin ranar Juma'a kafin daga bisani ya tada bom. Wannan shine hari mafi muni da aka kaiwa birnin a fiye da shekaru goma. tuni kungiyar 'yan ta'adda ta isis ta yi ikirarin cewa ita ce ta kai harin a wata sanarwa a shafin ta na telegram 'yan kungiyar kuma sun wallafa hoto da yake nuni da maharin dauke da bindiga kuma fuskar fuskarsa a rufe banda waɗanda suka rasa rayukansu fiye da mutane 170 sun samu raunuka a harin sauda kabir kenan aka ji da cikakkun labaran duniya makonni da suka wuce ne dubban matasa a afirka ta kudu suka hallara a harabar wata kotun kasar lokacin da bangaren shari'ar ta ba da sanarwa za ta yanke hukunci kan shari'ar da ake wa shugaban wata jam'iyyar 'yan hamayya a kasar julius malema hukunci kan zargin da ake masa na mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba da kuma harba ta a bainar jama'a domin haka ne na tuntuɓi farfesa yusuf abdullahi a jami'ar afirka ta kudu da ke birnin pretoria domin jin ko me yasa jam'iyyar Julius Maleman da ake kira EFF da kuma shi shugabanta Julius din suke da farin jini gun matasan ƙasar Afirka ta kudu. Na farko dai dalilin da ya sa jam'iyyar Malema ta Economic Freedom Fighters take da farin jini wajen matasa shine in ka duba shi kan shi in aka haɗa da sauran 'yan siyasan Afirka ta Kudu matashi ne. Ya fara siyasan shi a matsayin shugaban matasa na jam'iyyar ANC mai mulki wato jam'iyyar da ta fafutukar neman 'yanci na wariyar daga waliyar raunin fata kafin ya zo ya samu matsala da tsohon shugaba Zuma. Aka yi ta shari'a har ya zo ya kafa ita EFCC. Manufofin EFCC kamar yadda sunan yake shine Economic Freedom Fighters, wato masu neman 'yanci na neman ci gaban tattalin arziki. to ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo hankalin matasa shine maganar batun rashin aikin yi da yadda yake nuna gazawan gwamnati da take ci. Shin an yanke masa hukuncin da aka ce za a yanke? Ko yaya in ba a yanke ba me ya kawo jinkiri? a maganin shari'an shi shari'an an jima ana yi tun da wannan laifin nashi tun shekara ta dubu goma sha takwas ne ya ce aka tauna a wajen wani taron gangamin jam'iyyansa wajen munnan zagayowan kafa jam'iyya a alif dubu da sha takwas inda ya harba bindiga a bayanan jama'a to abin da za a fahimta anan shine wannan kara da aka kai shi ba gwamnati ne ta kai shi kara ba Eh, jam'iyya ne na ko kungiya na fararen fata da ake kira AfriForum wato kungiya masu fafutukan neman 'yancin Afrikana farare su ne suka kai shi kara saboda akwai irin waƙoƙi da yake yi a lokacin take na ciki wanda ta fi fice shi ne da ake kira kill da bowa wato a kashe eh, bowa bowa na nufin fari manomi kenan to su ne suka kai shi kara har aka kai hakan so maganan kotu a afirka ta kudu ko kotuna afirka ta kudu ba kamar yadda suke A sauran kasashen ba ne kotuna afirka ta kudu suna cin gashin kansu gwamnati ba ta shiga harkan kotu in ana iya tunawa a shekarun baya da eh, shi kanshi tsohon shugaban kasa jacob zuma an yi karan shi har aka yanke mishi hukunci har ma ya yi zaman gidan yari kafin aka zo aka yi mishi afuwa so zaman gidan yarin da ya dalili na cikin wannan zuwa eh, gidan yari da ya shi ne na rena hukuma wadda aka kafa ta binciken badakala da aka yi lokacin mulkinsa dalilin da ya sa aka kai shi a gidan kurkuku kenan. Shin ya yi ta ɗaukaka ƙara kuma baya samun nasara haka inda haka yanzu. Nan saboda shi ɗan hamayya ne kuma yana yawan shiga hancin gwamnati shi yasa ta yi amfani da kotuna to haka lamarin yake a afirka ta kudu ma ne to harkar shari'a afirka ta kudu ta bambanta gaskiya na sauran kasashe game da shi wannan shari'a na malema ba mu dai san dalilin da yasa aka jinkirta yanke hukunci ba ko saboda kotu tana da aiki ne da yawa da sauransu ko kuma sun duba yanayi ne na idan aka yanke hukuncin abin da ka je ka dawo allahu alam amma dai ko da an yanke mishi hukunci

Farfesa Yusufu Abdullahi na Jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria. Kuna dai tare da sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. Yanzu kuma lokaci ya yi da zan koma gefe ɗaya ga Ibrahim Alfa Ahmed da Madina Dauda da shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari, bari ya huce. Wanda masu iya magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Abin Allah wajen lajen lawan Allah sarki. Ya da kamar da gama rana. Baba sarkin gome da dare sarki lalaye. Allah baye. Gaba da maganin rarewa ‘yan kongo bayan Allah sarki, a kan zamanar sarki sarki jalla sarki baiwa, ba jalla sarki. banda aje bere madam banu aje bere madam banu mini ga salada unzari na baban jamilu ka goda kai ba daɗi dan garba turangi bayu ban jamilu idan laifi ma fitilla saka mayu dangal share ta ba da mugunta ba ayi bare ma da mannawa abin mamman ba shari mai mutum goma ayi ba dai je kunya ba a zo kan shekan bi rana ga kai ga gasa kai da kai ba daɗi gobe ga da ka kogi ba ba ba mai tare da sai ko sirji lalu jallan allah Kwaka budan kwane ba isan kwane da Babban sa shi bi sharu da hudu na ‘yan ta taya babba mai jama'a rutun dubiya ta yi kai ta yau kan tama, ta gaida sharu da hudu. na so ke jin daɗi sirji lalo ya jalle ƙara binne. Kan can kaura mungun itace warin kura sa kare hauka baban sharo dodo. Nan Allah ba iyalin bin nimin jan gudu tanga mai dace. An ka zo haka man wani sarki mijin gudun Allah sarki, an bin rema dan bandu yi. Kurtun uwa kan ce mai wuyar kamawa, ai yaro ya kama kama hu uban zayin ba kware ne ne ba, yin ba kware ne ba. dudi an yi karo da kayi ganji ciwo bai kai ka fada yi ba. yaran Allah bai ta tashi ba. Ni don Alhaji Ibrahim Adam domin don tilo Allah ji garba ya aka bini. Saboda baba sharu dodo. Dan Aminu ma hitan na manumfashe kai bure ma To da lama sauraro da fatan an waye gari lafiya a yau asabar wato wanda ya daidai da ranar bakwai ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Alhaji Ibrahim barkanmu da asuba. To Hajiya Madina mun karkada kunnuwa. A yau zan fara kai gaisuwar a bari ya huce zuwa ga magaji Balakanti Zaria birni. Mai wada Balakanti, Abubakar Liye, Ɗahiru Kanti, Adamu Rayyanu Mai Fulawa, Yakubu 1000, Shehu Manuwa Ƙofar bana. Bature Bala Kanti, Musa Bala Kanti, Usman Baban Gambo, da Usman Tanko, Tambaya 1000, Mustapha Ibrahim Musti, Abubakar Baban Bilki Kanti. Ina mai sauraron a bari ya huce kullum? Ga mu ta musamman a gare ka Malam Adamu Fafalari Duguri da Malam Usman Headmaster Gajin duguri sai Malam Hamza PRO da Sa'idu Galadiman da mun da Ibrahim Hamisu mai dankali. Ga gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Adamu Rayyanu, Muhammad Awal Rayyanu, Rabi'u Yero Dozin. Malam Taju Mahmud, Yahaya Rayyano, Hajiya Jummai Rayyano mai fulawa, sai Hajiya Baraka Rayyano ita ma mai fulawa. Sai Amadu Sani mai niƙa a gwargwaje Zariya. Har ila yau, gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Ibrahim Kibiya mai maganin dabbobi Bangi, Mariga, jihar Neja. da Alhaji Tanko manajan gidan mai Bangi da Ibrahim Makeri Bangi da Ya'u mai neman na aure Bangi da Abdullahi Baban Jaga Bangi da Bello mai tukwane Bangi da Malam Nasiru Batsari Mina jihar Neja. Sai gaisuwa zuwa ga Isa Malami Mamsa Bangi. da Yahuza Bici mai maganin ƙwari, Malukawa Garu jihar Kano, da Mu'azu Bangi da Alhaji Mamman mai sukuni Bangi, da Yusuf Nasiru Batsari na Radio Landmark Kwantagora, jihar Neja, da Shehu Ibnu na Allah a uh, uh, FM Radio Landmark Kwantagora. da abubakar mai shago mai kanwa alhaji haruna bibi watar masuwa da malam malam mai zanen hula gololo sai kuma a ƙarshe yusuf mai leda gololo jihar bauchi tare da fatan duk kun tashi lafiya kuma iyalanku na lafiya To ga gaisuwar abar ya huce nan zuwa ga Aminu mai gidan kallo garin yi karamar hukumar Ganjuwa ango ranar Asabar bakwai ga wata wato yau kenan. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Sai gaisuwar Hassan Direba mun barka karamar hukumar tafa balewa sai waziri Iliya Garland wato garin Jarawa karamar hukumar Ogoro. a jihar Bauchi dukan ku da fatan kuna nan lafiya kalau ga ɗimbin gaisuwar filabare huce zuwa ga tasi'u muhammad jauro sai aminu kano maida garko sai tela buba da alhaji adama youth leader sai ma'azu yamal jalingo kamu sai yaya buba mai gyaran keke da malam ajiya malamin makaranta sai dr damori dagacin ubandoma sai adama leda tare da tela baffakawu sai kawo mai siyar da ɗanyen kayan miya dukkan su a garin Kyambu a karamar hukumar Akko jihar Gombe da fatan kunanan lafiya. Dan ban gaisuwa zuwa ga Abdu Pepe Karofin Madaki da Adam A Adam Gaishwa sai Garba Sabiola a Gaishwa da Baba Bura Mustapha da Maturu sai Bana mai kayan miya da Maturu sai Ibrahim S Bello Nigerian Prison Service a Bauchin Yakubu. Dambin gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga masu sauraronmu a Tahiru Hashimu. sai Muhammad Abdullahi kolo a Baucin Yakubu tare da Fa'ilu Ɗanladi Mahuta sai gaisuwar sanin shaga kofar ƙaura a Katsina sai Usman Ɗan Fulani mararraban wuri da fatan ana samun sauki Allah Ubangiji ya ƙaro sauki Usmanu. Don mun gaisuwa zuwa ga Aminu Wuro Bukar Jada sai Shafiu Abdulhamid Central Market a Baucin Yakubu. sai gaisuwar Ismail Ilyasu Barde tare da Abdullahi Wahid Jibiya da fatan dukuna na lafiya. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Mustapha Abdulkarim a birnin Zazzau sai Fatima Halliru Daura. tare da mai sauraronmu Muhammad Ahmad Usman Tungar Makere ga ɗan gaisuwa nan zuwa ga ciyaman Zaidu Bala kofa sabuwa a birnin Kebbi shi gaisuwar mu da Sir Sani a birnin Kebbi dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. Jikar imamu ba ta nan, ayin Allah ya kaka. Birnin zariya kaga nan ba nisa. a nan mukan sadu duka jima kade ya kaka ai kade ya kaka ta bun kure mai tuwan yambin ne ayya mai tuwan yambin ne ko bursani baba ijani kaka ne ko dare ko rana ko bursani baba ijani kaka ne ko dare ko rana dan sarkin kake yayi dan mai mulki da ganin sa mulki kadangaran bakin tole baban a karshe kaka tole to kan gan barshe ba turba tole har na to masu ja da kai baba sun na yi sace riba ba dodo to ya so kai da ikon lillahi sai da shugaba ma. dan sarkin kake yayi kon fursa ne baba karo da kai ba da ne ai baba masoyina tun daga zoci tun ga harba ke ai cuta sa ta gaba to alheri gurin sa ga ai neman suna da wuya ranan har ya lari sai wata wata kan mai nasi sai ti bani mace ba birnin zazzau din ya ba fi ba mata da rabi mata ko magoro guda da ware ci haji alade ladi su ba ka binne ladi su faka binne. biro ladi su faka bine Ai ta no kurde ga zannuwa da na baiwa e hali ga otomatik bani shiga wuta. Sai dai haji didi. Sidi dai ala aladidi. Rana ba ki san adamin kallo ba ba ga ga ka sayin da tejo. dan soja mai ƙarshe na risa'u zaki mijin hajji ya jebu, mijin hajji ya mairu. Dan hajji ya suso don ki bayanan, dan soja mai ƙarshe na sa'u, dan soja baka ci da ka zami lotejo. Dan gudun arangiya dotijo san hajji ya jebu, dan soja. Yaro ka wace ga giwa in ka ika yanzu sai ta wani Baba dan soja ma yin abin mama ake ba ka ce da kalame. Ayyo ba ka ce da kalame. Dan kwangila wani. To Hajiya Madina labarinmu na yau ya fito ne daga wani mai sauraron mu da ke Baucin Yakuba unguwar Karofin Madaki. Salamu alaikum. Filin abar ya huce. Sunana Babio Jonka Bawa Karofin Madaki. Labarin wani zaman makoki na wata gyatuma nake so baku. Da ta rasu a wani ƙauye. Aka sa wasu jikokinta su uku aka ce su za su kwana da gawanta a ɗaki. to a cikin ɗakin ɗakin ciki da falo ne yawa to da aka shigar da gawa can cikin ɗaki su suna falo suna kwance to cikin ɗakin akwai duhu su uku to ɗaya a ciki ta aza biyun sun yi bacci ne ita kaɗai ne ba ta yi ba ita ce bari ta zo kusa da jikin 'yar uwanta ko da bacci zai ɗauke ta tana matsowa jikin 'yar uwanta sai ta ɗora kafanta akan kafafin 'yar uwan yar uwan kawai ta tsala ihu ta ce wayo Allah ta kafa za ta fara ta kafa za ta fara daki ba ya rikice ba kawai aka watsa aka bar gawa <laughs> na gode na ku ba bai jon ka bawa karofin madaki kai alhaji ibrahim wannan gaskiya kuwa ni bayan ma bani dariya da abin yayi wato ta kwanta da tsoro a zuciyarta ne ko da ta zo zaman makokin ta yi tunanin ƙila wani abu ya faru gawa ta tashi saboda haka da ta taba kafar yar uwar ta dauka gawar ce ta zo kusa da ita take taba ta <laughs> to lalle kam ai irin wannan tsoron wato kamar wasu daga cikin labarai ne da muka sha barwa a baya cikin wannan fili hajiya madina ka gani kwanan nan haka kowa ike wallahi yawancin mutane sai ka gansu motsi kaɗan tsoro motsi kaɗan tsoro balle ma wasu in suka je kusa da gawa in gawa ba tasu bace ba in gaya maka ba sa sukuni ba sa sakewa wallahi <laughs> tallahi masu sauraro a nan zamu da sa'aya sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin Madina Dauda Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya kan haushi ganan jibirin goma zaki mai ba da kankan shanu gana ba ke sai ga zamin kan luga gari da san ba da zaki Dan ta fara turan giwa dogon kara abin ka ba zai ko fito zaba da mai fito a shaitun rani tun da mana harfajin bayan ta zaba ai kai bare kawo mana ayya jalla saka mashi bibirin goma jani ka kane ko dare ko rana yanda kai ma da birnin zazo A gaida malamai, yanzu kuma ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. bari mu fara da tarayyar najeriya inda za mu je jihar gombe arewa maso gabaci da ke najeriya a ci gaba da shirye-shirye da ake yi don fafatawa a gasar kwallon kafa na masarautar da ke jihar gombe wata tawaga mai karfi karkashin jagorancin shugabar gasar ahmed Shu'aib gara gombe ta kai ziyarar fadojin sarakuna goma sha biyar da ke fadin jihar gombe da yake bayyana manufar wannan ziyara ahmed sha'ibu gara ya ce irin wannan wasanni na taimakawa wajen ƙarfafa zumunci kyautata alaƙa da kuma ƙulla abota a tsakanin matasan masarautar jihar shugaban gasar ya bayyana cewa dukkanin kungiyar ta samu nasara a mataki na farko za ta lashe kyautan kofi na gasar tare da zunzurutun kuɗin da ya kai ma naira miliyan biyar yayin da wadda ta zo na biyu kuwa za ta samu kyautar naira miliyan uku sai kuma wadda ta zo na uku za ta samu kyautar naira miliyan biyu ya kara da cewa akwai kuma wasu ƙananan kyaututtuka da za a baiwa 'yan wasa da kuma ƙungiyoyin da suka yi fice a yayin gasar a nasu jawaban mabambanta sarakunan jihar sun bayyana jin daɗin su da wannan yunkuri tare da jaddada goyon bayan su da haɗin kai domin ganin an gudanar da gasar cikin nasara daga jihar Gombe za mu leƙa wari. A wari kuwa za mu leƙa ne kungiyar kwallon kafa ta Kun Khalifa da fafata a gasar Premier League na Nigeria Bayanai dai sun bayyana cewa yanzu kungiyar kwallon kafa ta Kun Khalifa ta yi amai ta lashe bayan da a makon da ya gabata ta fitar da takardar cewa ta fice daga gasar Premier League na Nigeria na shekara ta da hudu Yanzu kungiyar ta ba da tabbacin cewa ta dawo ci gaba da fafatawa a gasar inda ta bayyana hakan ya yiwu ne sakamakon tattaunawa da aka yi da masu ruwa da tsaki da kuma mahukunta masu shirya gasar ta Premier League na Najeriya. Cikin wata sanarwa wadda jami'in gudanarwa Michael Omefola ya sanya hannu kungiyar ta ce yanzu ta bayyana amincewarta don ci gaba da kawo nasara a wasannin kwallon kafa ta kuma yaba wa shugabannin hukumar na npfl saboda sauraron su da suka yi bisa irin bukatunsu inda za a yi tunawa hukumar ta ke shirya wannan gasa ta premier league ta ci tarar kungiyar kwallon kafa ta kun khalifa sakamakon rashin zuwa wasanta na mako na ashirin da hudu da bata yi ba tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta el kanemi warriors zurutun kuɗi naira miliyan goma ta kuma kwace ce maki uku da kwallo uku a wannan gasa bangaren kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuwa da yiwuwar dan wasan ta robert lewandowski dan shekaru 37 da haihuwa ka iya yanke zamansa a kungiyar kwallon kafa ta barcelona domin kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta bayyana cewa yayin da kwantirakinsa yake shirin karewa a bazarar nan ko da za ta iya tsawaita zaman dan wasan to za ta rage masa albashi bala dahiro gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu haro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar, karfe takwas da rabi agogon Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin da Kabir wacce ta kawo muku labaran duniya da kuma sauran abokan aiki. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya, mu kuma Allah tashe mu lafiya, mu zama lafiya.